studio Masu sauraro barkanmu da saduwa a wannan lokaci yanzu kuma ga labarun da harshen Hausa mai gabatarwa Gungu Muhammad Dantani ga kanun labarun. Sojawan ƙasar Italiya za su girka sansanin askarawansu a nan da 'yan kwanaki a cikin ƙasar Nijar. A cikin labarun za ku ji yadda ake maido bakin haure 'yan ƙasar Nijar a gida. Rahoton musamman na yau zai firanta ne bisa matsalar ruwan sha da ake fuskanta a garin Tera bayan kun sha labarin. To shirye-shiryen studio Kalungu ke sauraro daga nan birnin Yame yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. Shugaban gwamnatin ƙasar Italiya ya bayyana cewar ƙasarsa za ta girka wata tawagar rundunar sojojinta a tsakiyar nafiyar Afirka. A ƙasar Nijar za ta soma girka sojojin nata. A cewar paulo Gentiloni mutum 150 ne za su soma girkawa. Haka Hakaɗin zai bada damar baiwa sojojin ƙasar Nijar horo domin kawo halin daidaito da kokowa da lamarin ta'addanci a cikin yankin Sahel a fadarsa. Kasar Nijar za ta samu sa ido sosai ga kwararar bakin haure masu bi ta kasarmu su je Libya zuwa gusuncin shigar kasar Italiya in ji shugaban gwamnatin kasar ta Italiya. Maido bakin haure bisa niyyar kansu da kansu wanda aka soma tun shida ga watan Disamba. kusan bakin habre dubu hudu aka kididdige da suka buƙaci komowa gida bisa rashidan da jakadan ƙasar Nijar da ke Libya ta lissaha a ranar yau kimanin bakin habre dubu da ɗari biyar suka komo gida Asmanu Shina a bisa wace yarjejeniya ce aka himmanta maido 'yan Nijar ɗin a gida. A sakamakon wata tattaunawa ta ƙasa da kasa da aka gudanar ba da jimawa ba ne gwamnatin Nijar da hukumar kula da yan 'yanci rani ta Majalisar Ɗinkin Duniya suka kaddamar da shirin maido 'yan Nijar aƙalla dubu hudu da ke Libi a gida. Sama da 'yanci ranin dubu ɗaya da ɗari biyar ne suka riga suka iso Nijar da suka haɗa da mata da yara a cikin wasu jirage na musamman. Daga cikinsu akwai masu rauni kamar marasa lafiya da waɗanda aka halba da bindiga. Ma'aikata na fanoni da daban-daban kamar na kiwon lafiya kuɗaɗe da kare 'yan rani sun kasance a hilin jirgin sama domin tarbo da rajistar 'yanci ranin da kuma tantance garuruwansu tare da taimaka musu da ruwa da abinci da sauƙaƙa musu tafiya zuwa garuruwansu na ainihi adadin 'yan nijar da ofishin jakadancin nijar a birnin tripoli ya yi rajista kawo yanzu ya tashi mutum dubu uku da ɗari takwas da hamsin a makonni masu zuwa jirage biyar na musamman za su yi jigilarsu hukumar kula da 'yan rani ta majalisar ɗinkin duniya oem da gwamnatin nijar suna nazarin hanyar. hanyoyin samar da ayyukan yi domin 'yanci rani da za su iso a makonni masu zuwa. A gaida Asumana shi na da fasara, haka zalika kuma ana ci gaba da maido bakin haure 'yan ƙasar Nijar a gida. Kimanin su dubu biyu aka maido gida bisa zagaye uku na jirgin sama da ga wato sarkasu rana da suka zo wato rasa daban-daban masu kula da kiwon lahiya kamar su sami ke gudanar da ɗaukar wayansu kamin a isar da su a kowane a garin shi na ainihi. Dr. Ila Alasan babban likita na sami ya ƙara muna bayani. sun sauko cikin jirgi muna bakin jirgi muna gane wanda ke mace kwarai wanda ke mace akwai infirmary ka ko sunaki da ambulance a kawo sojan infirmary a duba su a gani wanda kuma suke da bukatar suna a basu magani wasu kuma ana ma kai su a likita sati guda zan cewa aikin da muke yi kenan to matsaloli suna da yawa za ka gani mutum da matsala sarkar lumfashi wasu akwai masu kariya ya sun ne kamar yadda ake cewa na catastrophe akwai wanda ke da halbi suna da wasu yanka ne gare su kai dai abubuwa ga sunan da yawa yan malati a kaɗan suna kai kusan 200 mai ba duka ne an kai ibaki wanda ake ba su wuce kamar ishirin zuwa talatin haka mai wannan kin kusan 200 nan su duka sun samu magani mu wanda mun kasan da vol wajen uku mun kai an kadire medical ma duka cikin vol babu wanda bai wuce mutum biyar sun kusan kai kamar mutum biyu. bayan maganar bakin haure mu isa a can yankin da magaram game da wato lamarin da ya shafi daukar ɗawainiyar cutar sankaro a garin anguwar malam cikin yankin zandar inda aka sanar da bullowar cutar a cikin satin da ya shuɗe daga wannan lokaci ba a ƙara samun rajistar wani wata cuta ba a kai a cewar daraktan kiwon layya na yankin dr abu yahaya mu saurare shi Mun samu mutane 47 da suka kamu da cutar sankarau kuma cikinsu mutane biyu ne suka mutu. Mun samu auna mutane 450 a cikin wannan sansani. Mun ɗauki kwakwaran matakai. Tun jiya muka fara shaushawar cutar sankarau a cikin yankin da abin ya shafa. Saboda yankin ya kumshi al'umma ne da suka kai dubu ɗari da goma. Shaushawar ta shafe 'yan shekaru biyu ne zuwa shekaru 29. A jiya jami'anmu sun yi aiki a unguwar Malam. Mun saka tawaga goma da za su yi aiki shaushawar a cikin gaggawa ga jama'ar garuruwan. Kuma muna kyautata zaton wannan shaushawar za ta ciwo kan matsalar cutar. Mu sassabto mu iso a yankin Adar. Albarkacin sallar Duzi Desambar shekara ta 2017, shagabannin ƙasashe da dama za su halarci wannan sabga a birnin Tawa. Shugaban kwamitin matan Tawa Sakola ta gamsu da irin himmantawar da mata suka sanya. Madam Beti Aishatu umani ta yi wa wakilinmu Abdullahi Ausu karin bayani ga fasarar bayanin nata. Aniyar da muka ɗauka ba ta da iyaka, saboda idan kuka duba duka waɗannan mataye da kuke gani sun baro gidajensu ne. Banda jihohi takwas na ƙasar Nijar mun karɓi bakuncin matan tawa da ke zaune a cikin waɗansu ƙasashe na Afirka, kai har ma da ƙasashen Turai Amurka. Don haka ina iya cewa alkawarinmu ya cika. Ina son yin amfani da wannan damar domin miƙa safifiyar godiyata ga dukkanin matan tawa. Su nuna suna kishin yankinsu. Mata muna shirye tsaf domin karɓar baƙi da ɗaukar ɗawainiyar abincinsu wajen kwanansu da ma faranta musu rai. Kuma muna shirye kai mu muna hange ne ma abin da za mu yi bayan sallar goma sha takwas ga watan Disamba. Mu dai tsaya a cikin yankin na Adar. Kwamitin ƙasa na matasan Nijar tun ranar lahadin da ta shuɗe suke gudanar da haɗuwar matasa zango guda aji na goma a cikin yankin natawa matasa 152 da suka huto daga yankunan ƙasa daban-daban suka haɗe wuri guda ranar 19 ga watan disamba za su bankwana da juna wani mahimmanci ke ga wannan haɗuwa mu saurari yakuba sise sumana Matasan jihohi takwas ne na ƙasar Nijar muke haɗuwa domin cuɗayya tsakaninmu, nan ya ayyukan shinkai kamar bayar da jini, mahawarori da dai sauransu. A ƙa'ida, da wannan haɗuwar muna yin ta ne duka shekara, sai a cikin shekaru uku na baya-bayan nan ne aka alaƙanta wannan haɗuwa da sallar goma sha takwas ga watan Disamba. A wannan karon wannan haɗuwa muna mayar da hankali ne akan zaman lafiya, inda muke buƙatar matasa su zama jakadan mika sakonnin zaman lafiya. Duka jihar da muka je muna gudanar da ayyukan jinƙai ne kamar sharar gari. A cikin waɗansu jihohi ayyuka ne muke girkawa masu ɗorewa. A gaida mutari Muhammadu. Mu sake komawa a yankin na zandar, kamar yadda muka ɗau alkawali a cikin labarunmu na jiya, bisa ga hasalar da ma'aikatan sabon kamfanin haka simintin malbaza suka yi game da rashin samun albashi na watanni shida bayan tattaunawarsu da suka yi ajiya tare da magabatan kamfanin da mahukuntan garin komi aka samu sakamako mu saurari fasarar bayanin mahmudu usman daraktan barikin kamfanin. Muna tattaunawa a halin yanzu tsakanin shiya da yau mun samu ci gaba a sasantawar. Sai dai akwai yiwuwar cewa babban darakta yana bisa hanyar domin ganawa da ku. Eh haka ne, kuma wakilan al'umma na yankin sun yi wata ganawa da ku. Ko yaya ganawa ta kasance? Eh sun gana da ma'aikata ta kuna kafin su zo wajenmu, kuma sun ba mu shawarar mu yi ƙoƙarin samar da hanyoyin sasantawa mu. Yawa mu komo a nan babban birnin Yame, jiya da saye ne a nan Yame aka saka usul ɗin kwamɓalar sukuwar keke, ana kuma ci gaba da ita cikin yanayi kyaukyawa. Bisa tazarar Yamai Doso, kilomita da da talatin tara Ali Idrisa na tawagar AFN shine ya ci galaba. awa hudu da minti tara daƙiƙa 22 ya sanya. Jibril Hassan Michele na tawagar Oze Fore na binsa, Muhammad Usaini na wasiƙa ya zo na uku. A yau da sahe, ‘yan sukuwar su arba'in sun tsunduma bisa tazara ta biyu daga Doso zuwa Dogon Dutse kilomita ɗari da da arba'in biyu. Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ICR na agadas ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta 2017. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR sune kare 'yan gudun hijira ta hanyar ba su taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asali da baya iya koma ƙasarsa domin kare rangarsa, dalilin ƙabilarsa, addininsa, ƙasarsa, siyasa ko kuma shigarsa wata ƙungiya ko kuma dalilin ƙasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako ku tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu ku riƙe da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu kiran kyauta ne kuma cikin sirri za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. To madalla bayan wannan sanarwa yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. A cikin kanton ɗin Tera, samun ruwan sha ya zama abin tashin hankali. Gari wanda ya kumshi wato kanton ɗin da ya kumshi gari 25 da kuma shimfiɗar murabba'in kilomita 2,380 inda mutum 70,000 ke rayuwa. Akan haka Alasan Kuzi Muhammadu a wata ziyara da ya kai ya naɗa mana wanga rahoto mu saurara. Matsalar ruwan sha a Tera sanannen abu ne ga kowa. Muna a cikin yanki ne da akwai dutse a ƙarƙashinsa. Kowa ya ce dutse ya ce rashin ruwa, inda sai an yi amfani da dabarori kafin a cimma ruwa a ƙasa. Amma ta wuce hanya za mu yi haka? A yayin da nake muku magana muna fama da rashin biyan haraji ga jama'a. Sannan kuma ko abokanin hulɗa da suke son tallafawa wajen samar da ruwa sai sun tambaye ku ku biya wani gibi na kuɗi. to idan ya kasance gibin ya gagara biya kenan ba za a samu ruwan ba har ila yau dai dangance da matsalar ruwan sha mun yi ta faɗi tashi na ganin cewa mun samar da mafita sai dai matsalar ta fi kamari ne a watannin maris avril da kuma mayu inda lokaci ne da ruwa suke zama tamkar zinariya ga jama'a kuma lokaci ne da ake tsananin zafi jama'a suna buƙatar ruwa sai dai gwamnati tana iya ƙoƙarinta na tattaunawa da abokanin hulɗa na ganin cewa sun yi wani abu sai dai mu abin da muke gani mafita mafi ala shine shayo ruwa daga kogin isa na tazarar kilomita 100 inda dukkanin garuruwa da ke bisa hanyar za su samu ruwa kamar yadda ƙwararru suka shaida mana ko yanzu akwai ƙwararru da suke bincike na ganin ƙara samun ruwa da ake samu a da domin buƙatar shama'a mu abin da muke buƙata shine samar da mafita ta dindindin ƙwararru na ma'aikatar samar da ruwan sha da ofishin ministan ruwa duka sun shaida mana cewa aiki ne da za a kiyasta zai laƙume kuɗaɗe da su kai miliyar 45 zuwa 50. Don haka muna jira abokanin hulɗa saboda su ne suka yi madatsar ruwan. Kuma mun tabbaye su da samar muna da mafita na ganin cewa 'yan Cana da suka yi wannan aikin su dawo domin ciwo mana kan wannan matsala. To madalla masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin dukkan waɗanda suka tallafa shirin ya kai a gare ku. Anan ni Muhammad Gungu Dantani ke muku sallama yanzu ku tarbi wato Habibu Garba a cikin labaru da harshen zabarmanci mu huta lafiya. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba da biyar da zangon FM. A sera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba bakwai zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba ɗaya zangon FM. Anya mai. Tare da Radio Scoot da ke Kwartagi. A kan lamba tara zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba ɗaya zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.